Karfe biyar da minti talatin a nan ya yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai. Masu sauraro shi na ke muku lalle a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku ji cewa a yau prime minister brigitte rafini ya shagoranci bikin kaddamar da shato na ruwa a garin Arlita. a ci gaba da shagulgular ranar mata za mu ji hira da wata mata mai karɓar aihuwa a jihar difa a jihar zandar an cafke wani gungun masu wasu mutane masu fatacin miyagun kwayoyi a shirin musamman muna ɗauke da tarihin rayuwar wata mawaƙiya a doso ga labarin ɗaya bayan ɗaya A ci gaba da shirgullan ranar mata ta duniya yau ce ranar mata masu karɓar aihuwa ko kuma fam Dangance da haka wakilinmu na Difa Adam Babu Karna ya tattauna da wata mata mai karɓar aihuwa mai suna Faji Sangare inda ta yi bayani dangane da yadda matan da suka bar mazauninsu ke zuwa cibiyoyin kiwon lahiya. To yanda muke gudanar da aikin mu dai gaskiya aiki ya karu ba kamar na da bane. Da wannan population mutanen difa ne kadai da karakaranta. Me yanzu yan gudun hijira tunda an kai gudun hijira nan daga Nigeria mutane suna zuwa akwai wanda dama yan Niger ne da suke can Nigeria duka suna zuwa. Kenan aikin yayi yawa sosai ko a wurin awon ciki ne ko wurin awon yara ne ko wurin aihuwa ne duka dai abubuwan sun yi yawa. Sabi kadai wanda suke zuwa muna samun talatin ko arba'in. Tsohi wannan kenan su ba a mazancen su ana samun kamar saba'in ko tamanin ma. Kenan in aka yi jimillan kullum dai ana samun awo kamar ɗari ɗari da ishirin wannan yan hijira in ba kishi arba'in da biyar ba sun kai kishi hamsin in ma tunda duk yawanci in aihuwa ne haka da aihuwa wannan muna samun aihuwa biyu uku ko hudu a rana me yanzu duka yan gari sai mu samu aihuwa shida bakwai a cikin su ba mamaki uku ko hudu wannan yan gudun hijira ne a aihuwan gida an tuka har yanzu mutane ba su gane ba da ko nakuda ko tsakan dare ne kana iya hutowa mutane har yanzu suna tsoro A daura da bukukuwan sallar ranar mata ta duniya karo na arba'in a jiya cibiyar 'yan ƙasa da kuma bunƙasa kamfanoni da kuma ci gaba sipel tare da haɗin gwiwar ofishin ministocin al'umma da na kula da kyauta rayuwar mata da kare yara sun shirya wani bikin karrama mata masu ƙoƙari na Afirka karo na takwas. mata da dama na nishiyar da na wasu kasashen afirka sun sami tukuci ko lambobin yabo a yin wannan buki cikinsu akwai panda mbau yar kasar senegal wadda ta samu tukuci na gwarzayen mata da ya bayani kamar haka Zancen jagoranci ga mata ba sabon al'amari ba ne. Tarihi ya nuna jajircewar 'ya'ya mata idan aka ɗauki misali sarauniya 'yar mangu da kuma gwarzuwar macen nan faku ta yenanga da dai gwarazan mata da dama. Ba wai yanzu ne ba karo na farko da ake kawo maganar jagoranci ga mata. Kuma gwamna ya kamata ya gane ba wai rana ɗaya ba ce kaɗai aka ware domin mata. Ya kamata a ce kullum rana ce da aka ware ware domin mata. Idan mu mata ba mu tashi tsaye tsayin daka ba, to ba shakka ba za mu cimma gurin da muka saka a gaba ba. Ina matukar wa hukumomin Nijar da kuma waɗanda suka shirya wannan taro na TIFA, kuma ina fatan wani lokaci zan sake dawowa a nan Nijar domin tattaunawa da mata akan zancen abin da ya shafi 'ya'ya mata. Darakta General na Talmanin ƙasa ya mai da Martin Nijiya ta hanyar wani taron manema labarai kan kalaman shugaban da'irar Yamai Asan Saidu dangane da matsalolin kuɗaɗe da da'irar ta Yamai ke fuskanta. Darakta General na Betulmanin ƙasa Isa Jibo ya bayyana cewa da'irar Yamai ba ta da miliyaroyin kuɗaɗe a Betulmanin. Muna son shaida wa duniya cewa ofishin magajin garin birni mai suna da ajiya a baitul malin gwamnati amma ba su kai miliyarorin kuɗaɗe ba kamar yadda suka faɗa. Kamar yadda kuka sani tun lokacin da muka karɓi iko bayan watanni biyu da soma ayyuka mun samu kawar da ciwo kan matsalolin bashi tare da ban hannun gwamnati na ganin hanyoyin rage basussuka da suke a fuskar baitul malin gwamnati wajen miliyar ishirin. muka fitar domin biyan bashin alawus ɗin 'yan kwantaragi. Don haka ba mu da wata hujja da za mu toshe mafitar kudaden ajiya na ofishin magajin garin birnin Yamai. mai. ajiya hukumar 'yan sanda ta farin kaya a Maraɗi ta kama mataimakin sakatare janar na ƙungiyar malaman makarantun Sinasef Reshen Maraɗin. ana zargin farsante magashi da kawo cikas ga 'yancin aiki inda ake zargin shi da shiga makarantu domin fidda malaman makaranta da ba su karbi kiran yajin aiki na kwanaki biyar ba a cewar hukumar 'yan sandar dab da kama farsante magashi a jiya din magoya bayan kungiyar kos nishar da sinasef sun yi zaman dursin a gaban barkin 'yan sanda domin a saki shugaban nasu. Ƙungiyar jama'an kula da zirga-zirgar jiragen sama ta Nijar Sikan ta ajiye takardar shiga yajin aiki na kwanaki uku da zai fara a ranar 18 ga watan Maris da muke ciki. jama'an sun ce sun yi hakan ne saboda hukumar sakana mai kula da zirga-zirgar jiragen sama a nahiyar Afirka da Madagaskar ta kasa mutunta yarjejeniyar da suka sa hannu a kanta a shekarar 2015. Usaini Muhammadu Fata'u, sakatare janar na ƙungiyar Sikan, ya yi ƙarin bayani. A yau ya kai shekaru da dama kenan da jami'an bincike na filin saukar jiragen sama birni mai muke fuskantar matsaloli a fagen aiki. Kuma muna da matsalar ma'aikata saboda iya yawan jami'an da ya kamata a samu a filin saukar jiragen sama sun tashi 86 ne, amma sai dai a halin yanzu mu 43 ne. Mutum ɗaya ne yake aikin mutum biyu. Jami'an bincike na filin saukar jiragen sama ya mai muna aiki ne ba dare ba rana tun daga ɗaya ga sabon wata har zuwa ƙarshen wata ba hutu. Kuma ma'aikatar Asikna ta ƙi ɗaukar waɗansu sabbin ma'aikata domin rage mana ayyuka. Abin da ma yake ɗaga mana hankali shine idan jami'in ya faɗi bai da lafiya sai a mayar da shi a gefe ɗaya sai a ce wai wani ya aikinsa. To wannan matsalar ta kai inda ta kai har ma idan muka tambayi mu tafi hutu sai a ce mana abu ne wanda ba zai yiwu ba saboda babu isassun ma'aikata. on dit qu'il n'y a personnel. Ƙungiyar ta kan ta bayyana cewa idan ba ta samu biyan bukata ba a gaba za su yi yajin aiki na kwanaki wato na sati ɗaya sannan kuma da wani yajin aiki na sai illa masha Allahu domin ci samun wato biyan bukatunsu. Hukumar 'yan sanda a Zandar ta cafke wani gungun masu fatocin miyagun kwayoyi An gabatarwa hukumomi wannan gungu a ranar Litinin da ta gabata. an kama kilogram 80 na kwaya miliyan 22 na sefa da dalar amurka 27 da naira 350 sannan kuma da motoci daga waɗannan mutane waɗannan batagarin dai sun mallaki wato wasu gidaje guda biyu da kuma wani shagon sayar da kan kayayyakin abinci gwamnan jihar zandar isa musa ya yi wa jami'an 'yan sanda dangane da wannan kokari a nan direction ɗin police mun zo don saboda su gada mun irin aikin da suka yi kawai da kun gani ga tana wato drug ce mai ake cewa eh, eh, kayan asha wanda da yare-yare ke sha suna haukacewa su ne ga sunan kuma waɗanda ke saida su wasu ne 'yan magaram waɗanda su ba su sa komi gabansu ba sai dai su haukata 'yan magaram su lalata matasan da magaram su don su yi kuɗi don haka nake ƙara kiran mutane gaba ɗaya na da magaram su san da sanin cewa duka waɗanga jama'an tsaro zaman da suka zaman su ne suke yi don su kare su ne ga tashin hankali don su kare su da banna kowace iri kada su ɗauke su kawo maƙiyansu a'a ba maƙiyansu ba ne su abokan su ne kun masu kare su ne kenan su ba su goyon baya Bayan shekaru arba'in da biyu na zaman jira al'ummar garin Arlit sun dace da shato na ruwa na kansu mai ɗaukar wata yawan ruwa ma'aunin milimetara kibwa wato dubu a yau ne firayim minista birjira fini ya jagoranci bikin kaddamar da wannan shato tare da halartar ministan albarkatun ruwa da gwamnan jihar agadez koyaya al'ummar ta garin arlit ta shida wannan abin tarihi gungun muhammad dantani ya tuntubi wasu daga cikin mazauna arlit ta wayar tarho a yau da safe na ce gare mu mu gara Arlit shekara arba'in babu da shafi ina kai godiya ta da komin ke Arlit da konseye na sai ta civil na Arlit kuma ina ma gomin godiya in sha masa da ruwa za ta rage Arlit tun da biyo Allah nuna mana an bude mana shafi inda babu biyo muna kai kukan mu wajen na da shi da konseye ke su yi kokari a samu mutane ko ina su yi ciwo don kowa ya samu ruwa ya wada. C'est vraiment un sentiment de joie. A gaskiya a yau abun farin ciki ne a gare mu baki ɗayan al'ummar alit Magana Magana ruwan sha abu ne da muka daɗe muna da matsala a kansu. Sai gashi a yau mun samu cibiyar ruwan cewa da shato. Wannan zai wadata mu da ruwan sha. A gaskiya abun farin ciki ne ba ma san yadda zan bayyana abin ba. Ale tana da al'umma da su kai dubu ɗari biyu. Kenan muna da buƙatar ruwa domin mu ci gaba da rayuwarmu a nan alai Muna cikin hamada ne. Ruwa sun kasance abin buƙata masu matuƙar muhimmanci. Dangance da shirye-shiryen kwamɓalar ƙwallon kafa ta kafafen yada labarai karo na hudu da za a gudanar daga sha hudu zuwa wato sha hudu ga watan Afrilu zuwa uku ga watan Maris na dubu biyu da goma sha bakwai. Kwamitin tsare-tsaren wannan kwamɓala ya yi zaman taronsa na farko a ranar biyar ga watan nan na Maris domin aiwatar da jadawalin wasannin kwamɓalar. Shugaban kwamitin wato Yusufu Hamadu ya yi karin bayani a kan manufar wannan kwamɓala da kuma kafafen yada labarai da za a taka rawa da su a hirashi da Muntari Muhammadu. 5 mars mun yi reunion tare da don yan television wanda suke shiga wanga taro mu haduwa nan maison de la presse dan mu yi magana bisa kan organisation kowa ya san cikin wani pool yake shekara bara equipe euh, da goma sha biyu ne muka yi recense wanga shekara katrin edition iftik yake suma ba a bar shi baya mun yi repartition na pool cikin pool a muna da ortn labari niger 24 da alternative cikin pool b muna da duniya bonferrey rtt da iftik cikin pool c muna da tambara liptako kanatura sarauniya da amfani wanga kwambala da mun shirya do shekara muna yi shi dan mu hadu bisa teren mu yi wasa tsakanin yan jarida da yan jarida mu kama hannu mu yi zumunci duk abin da muke yan jarida in ba mu da relation tsakanin mu bai ta gaba sauraron shirye-shirye a kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook shafin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma sai shirin namu na musamman. Maryama Rabi'u da aka fi sani da suna Mami na daga cikin mata mawaka da suka yi fifice a Nijar saboda zaƙin muryarta da ke birge ƙanana da kuma mayya a yau ta yi ritaya. Duk da haka Maryama Rabi'u mai shekaru kimanin hamsin a duniya tana tunawa da zamanin da ta yi nata lokaci. Wakilinmu na Dosoro da Hassan ya duba muna tarihin wannan mawaƙiya kamar haka. Sai gaban dabbobinta da take ba ruwa maryama rabiu ta zamana mawaƙiya ce cikin babbar turuf ta gaya jihar doso tarihin da ba ta mance har abada alhamdulillah na samu komi dan yanzu wa'annan da nake ganin da suka shiga suka fitan nan duk banga wanda ya suna nijar ya kai ne ba dan yanzu akwai karhi mutum guda biyu uku shi zo nan gaya ko a gannin yamai haka ko wani gari dai An rasa samun ko mutum hudu biyar su ce wannan kamar mai waka da muka gani tele Waƙar da suka ce a tahi min daɗi kwarai-kwarai dan ban ƙarhe. Salamu alaikum mutanen Nijar. Maraba maraba da yan dambe mu. Yan dambe ku mu gani. A dalilin gwanin tatta da kuma murya mai daɗi wadda Allah bata da tarayya abokan aiki wanda suka dafa mata. Mammi ta yi bulaguro sosai hamma da ƙasashen turai abinda ke bata takaici magadanta ba su samu wannan sa'a. ‘Ya'yana sun shiga ciki amma amma ko da sun ka shiga ba su yi daɗewa na ba. Departama dai ni ban ga departama da ban tayi ba. Faransi shiga mu biyu na tayi Maroc na yi Cotonou na yi Libi na yi Alger na yi tiniji game da koma bayan al'adunmu na gargajiya da sokewar da aka ma wannan babban taro na samari da 'yan mata wanda ake cewa festival de la jeunesse ayat tambaya ita ce ta wace hanya ce za a sanin shahararrun mawaka musamman ma mata dauda hassan daga doso studio kalangu Dauda Hassan an gaishe ka kuma da haka maka karshen labarin namu na maraicen yau zan barku da Gungu Muhammad Dantani ya kama ku labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95 da ɗaya gajeren zango. Studio Kalangu.